One of the cardinal principles of the government of President Muhammadu Buhari is the fight against uh, corruption. And we want to be very strict on that. All those that be involved, we are warned. Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Batai kenan ke jan kunnen sojojin Najeriya da su tabbatar cewa sun yi ta kansu da cin hanci da rashawa. Da ya ce wannan na ɗaya daga cikin babban manufofin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. General Batai ce dole mu ɗauki matakin yaƙi da cin hanci da rashawa musamman ma ganin cewa yanzu hakan mun so ma buɗe wasu hanyoyi da jama'a za su ci gaba da gudanar da zirga-zirgar su a kai. Da ya ce duk wanda aka kama da cin hanci da rashawa zai ɗanɗana kuɗarsa. The issue of uh, extortion. You have a very important role to play to ensure that whoever plies these roads do not unnecessarily extort it. Uh, we must be our brother's keepers. Janar Buratan ya ja hankalin dukkanin jami'an tsaron da ke aiki a wannan yankin da cewa su guji duk wani abin da za su sassawa jama'a wajen biyan abin da ba shi ne ba wanda ya ce ya kamata a yanzu mu zama yan uwan juna kuma mu tabbatar cewa mun guji duk wani abin da zai sassawa jama'a biyan abin da ba shi ne ba. The members of the military operating here are properly catered for and are being paid their dues appropriately and at the right ya ce an riga da an biya dukkanin hakkokin jami'an sojan da ke aiki a wannan wurin a kuma kan lokaci da haka kada wani ya bada wasu kuɗaɗe ga waɗannan jami'an namu i want to commend the gallantry of these officers and men of the nigerian armed forces who have shown high class and indeed first class patriotism ya ce ina so in yi amfani da wannan damar kuma don yaba wa jami'an sojanmu da manya da ƙanana kan irin yadda suka nuna kishin ƙasa wajen gudanar da aikinsu I want to state here that uh, we are most grateful to the members of the press corps who have been with us all through uh, right from the beginning. Ya ce kuma ina so godiya godiyata ga 'yan jaridu musamman waɗanda suke tare da mu tun da muka fara wannan yaƙi. Mun yi barzikar farin ciki kwarai da gaske da irin goyon baya da suke bamu. I want to use this opportunity to sound a note of warning that we must maintain the momentum and we must ensure that the operation continues. These terrorists are already on the run and we must pursue them wherever they are. Ya ce ina so yin amfani da wannan damar kuma in ja kunnan dukkanin jami'anmu. Dole ne mu ci gaba da yadda muke yi, mu tabbatar cewa mun ci gaba da wannan aiki. Waɗannan 'yan ta'adda yanzu haka suna a ran kare kuma dole ne mu bi su duk inda suke. We would not allow them to regroup anywhere for them to come back and relaunch any attack in any other community around. Ya ce kar mu sake basu dama su sake haɗewa wuri guda su kuma kafa wasu sansanonin su zo su ci gaba da kaiwa mutanen mu hare-hare. Ba za mu amince da hakan ba. Dole ne mu bi su duk inda suke mu tabbatar cewa mun gama da su gaba ɗaya. A cewar babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.